يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تلاتة إشرين دا أكو رمضان hijira دبودة لرهدودة تلاتين دبيو daidai da 23 ga watan 8 shekara ta 2011 muhimmin abin da ya kamata mu sani a bayan bayanin falalan zikirin hasbunallahu wa ni'mal wakil shine darasin da Allah madaukaki yake karantar da mu game da labarin da aka kawo mana na yakin Uhudu yanda ya auku a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan labarin da Allah madaukaki ya sa a cikin suratu Ali Imran saboda kowace kissa ta zo cikin alkur'ani akwai ishara da Allah madaukaki yake wa musulmai da ita idan ka samu labari cikin alkur'ani wajibi ne ka sani wannan labarin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saka a cikin littafinsa ba wai ya saka labarin ne saboda in ka karanta ka ji daɗi kawai ba ya saka wannan labari ne saboda ishara gare mu akwai darasi a cikinsa akwai ilimi mai yawa kamar yadda ya faɗa mana a ƙarshen suratu yusuf laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah madaukaki yace lalle hakika a cikin labaran su akwai abin lura ga masu hankali wato labarin da Allah madaukaki yake kawowa na annabawan Allah a kawo maka labarin annabi Adam a kawo labarin annabi Isa alaihi salam a kawo labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan labarai da Allah madaukaki yake kawowa ba ya kawo bane saboda shakatawarku shi yasa ya ce makana hadisan yuftara ba labari bane da ake kirkiro shi walakin tasdiqan ladhi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in labarin da duka Allah ya kawo cikin alkur'ani yana kawowa ne don ya zamanto gaskatawa ga bayanin da ya riga ya gabata a cikin littafan ahalin kitabi wa tafsila kulli shay'in kuma Allah ya rarrabe dukkan bayani wato a rarrabe bayanin dukkan komi saboda Allah madaukake bayani filla filla shi yasa yake kawo labarai wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun saboda ya zamanto shiriya labarin ya zamanto rahama ga mutanen da suke da imani don haka idan ka ga labari a cikin alkur'ani ka tabbata wannan labarin allah maɗaukaki ya kawo shi ne domin ishara gare mu mu musulmai idan mun karanta ka ya zamanto wa'azi gare mu ba ma labarin da allah maɗaukaki yake kawo shi a cikin alkur'anin ba shi kansa littafin allah Balil alqur'anu nafsuhu alqur'anin gaba ɗayansa shi kansa inna ma anzalahu li zalika kamar yanda ya faɗa mana a suratu sad kitabun shi kansa littafin alkur'ani Allah maɗaukaki ya saukar da shi ce kitabun anzalnahu ilaika mubarakun littafi ne da muka saukar maka da shi mai yawan albarka liyadabbaru ayatihi saboda su yi la'akari da ayoyin alkur'ani wal yatazakkara ulul albab kuma saboda masu hankali su yi tunani wato shi kansa alkur'ani akwai bukatar ya zamanto in kana karanta shi kana la'akari da ayoyinsa da ma'anarsa kana tadabburin al nasafi yana cikin malaman tafsiri na farko rahimahullahu ta'ala yana fassara wannan aya ta suratu sad a tafsirinsa tafsirul imamin nasafi mujalla na shafi 38 yana cewa liyaddabbaru Allah ya saukar da alkur'ani saboda mutane su yi la'akari menene tadabburi yace wa ma'anahu li yatafakkaru fiha saboda mutane su dinga tunani game da ayoyin alkur'ani fa ya ƙifo alama fihi abinda Allah madaukaki ya tsawatar idan musulmi yana karanta alkur'ani ya iso irin wannan labari to sai ya daina shi kar ya aikata irin abinda ya ji ana tsawatarwa a kai wa ya amalu bihi inda aka ce ku yi kaza musulmi sai yi kokarin zabura duk inda ya karanta na alkur'ani ya ji labarin mutanen kwarai sai ya yi koyi da su idan ya karanta cikin alkur'ani ya ji labarin mutanen banza sai ya nisance su wannan shine ma'anar liyadabbaru inji al-imam an-nasafi rahimahullahu ta'ala ko ba shi kadai ba hata al mufassir muhammad bin ali ash-shawkani rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa fathul qadir الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير مجلد نشدة شافي دريبيو دا أربعين دبيونا تيوا wannan ayan ta suratu sad kitabun anzalnahu ilaika mubarakun Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan littafin mun saukar maka da shi ne littafi mai albarka liyadabbaru ayatihi saboda mutane su yi la'akari da ayoyinsa shine al-imam shaukani yace wa fil ayati dalilun ala anna Allah subhanahu innama anzala al-qur'an litadabburi wat tafakkur fi ma'anihi al-imam shaukani yace Allah bai saukar da alqur'ani musamman wai dan karatun sa kawai ba muhimmin abin da Allah ya saukar da alqur'ani akai shine la'akari da ma'anar alqur'ani da tunani dangane da labarin da Allah ke kawo cikin sa al-imam shaukani yace la limajarradi tilawati biduni tadabburin ba wai Allah ya saukar da alkur'ani don a karanta ba ne tsantsa eh, karatun alkur'ani kana da lada babu shakka amma karatun da babu la'akari da ma'anansa karatun banza ne shi yasa manzon Allah ya ce wanda ya karanta alkur'ani gazawan kwanaki uku ba zai fahimci ma'anarsa ba domin muhimmin abin da ake so gare ka ba wai karatun bane na sauke alkur'ani sau sau talatin daga ranar da watan azumi ya tsaya wannan baka burge kowa ba baka yi abin gwaninta ba ba yawan karatun ba ne kamar yadda abdullahi bin abbas yake ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan watan ramadan ya tsaya mala'ika jibril yana zuwa ga manzon allah wa ya tadarasa suna darasin ilimin alqur'ani me suke yi darasin ilimin alqur'ani ba wai karanta alqur'anin daga farko an dire a koma a dauko a dire wannan ba shi da abin da malaika jibril ke zuwa ga manzo ba al-imam shaukani ce ba ma wai cikin watan azumi ba القرآن إنما أنزله الله للتدبر والتفكر في معانيه shi kansa alqur'anin gaba ɗaya Allah bai saukar da shi don ka yi wannan karatun ba ka ɗauko daga farko ka dire Allah ya saukar da alqur'ani muhimmi saboda la'akari da ma'anansa wannan aya hujja ce kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yana da albarka don idan an karanta za a samu lada wannan shine albarkansa amma kuma me dalilin saukar da alkur'ani sai Allah ya ce liyadabbaru ayatihi ba liyatlu ayatihi ba liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab don haka al-imamu shaukani ce Allah bai saukar da alqur'ani limajarradi tilawati biduni tadabburi kawai don zallan a karanta shi babu tunani shi yasa a ƙarshe Allah ya ce wal yatazakkar ulul albab don masu hankali su yi tunani liyatta'iza ahlul qulu ahlul uqul wal albabu jam'u lubbin wa huwa al aql wato ana nufin masu hankali su yi tunani to haka nan ma العلامة المفسر محمد الأمين الشنكيتي رحمه الله تعالى تفسير سأبواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن مجلد نشدة شافي دري أكد أربعين دهدو يشي أبين دا الله يكين cewa ya saukar da alkur'ani don a yi tunani li'annahu anzal hadha alkitab mu'azziman nafsahu jalla wa ala bi sigatil jam'i ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kitabun anzalnahu muka saukar da shi Allah ya ce muka saukar saboda girmama kansa ba wai yana gwada cewa Allah ba guda ɗaya bane Allah shi kadai ne amma saboda ya girmama kansa ya kawo lafazi na jam'i mun saukar maka da alqur'ani wa annahu kitabun mubarakun kuma ka sani alqur'ani littafi ne mai albarka wa annahu min hikami inzalihi an yatadabbara nasu ayatihi yana daga cikin hikimomin da suka sa Allah ya saukar da alqur'ani saboda mutane su ringa la'akari da ayoyin da ke cikin sa menene ake nufi da la'akari Muhammadu al-Amin Shankiti yace yatafahamuha wa yata'aqqaluha su yi ta kokarin fahimtar abinda Allah yake nufi idan Allah ya baka wani labari a cikin alqur'ani ba wai ka karanta ka ka ji daɗi ka wuce ba haka bane me ake so da kai ka yi ƙoƙarin fahimtar wani darasi ne Allah yake nufi ka ɗauka game da wannan labari wannan shine abinda ake nufi da dabbaru ayatihi yata liyatafahhamuha wa yata'aqqamuha wa yum'inu an-nazara fiha su rika la'akari da yadda Allah tabaraka wata'ala ya tsara alqur'anin da irin hikimar da take cikin ayoyin da kuma labarai da suke zuwa hatta ya famu ma fiha min anwa'il huda wa yatta'iza ashabul uqul salima min shawa'ib al-ikhtilaf ta nan ne wato za a samu shiriyar Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya saka a cikin alkur'ani saboda ya ce mana a cikin alkur'ani akwai shiriya yaya ake samun shiriya ba ta karatun alkur'ani kawai bane idan ka haddace alkur'ani <clears throat> baka san ma'anarsa ba ka zauna aikin ka kenan karanta alkur'ani daga farko zuwa karshe baka samu shiriyar da ke cikin alkur'ani sai dai ka samu me ladan tilawar alkur'ani nan ma in ka kiyaye yadda ake karatunsa amma batun cewa kana da shiriya wannan shiriya ta alkur'ani ba a samunta sai an yi la'akari da ma'anar da ke cikin alkur'ani shi yasa Allah madaukake ya ce aya ah, ayatihi saboda mutane su yi la'akari da ayoyin alkur'ani wa liyatadhakkar ulul albab kuma saboda masu hankali su yi tunani yana cewa wa amma kaunu tadabburi ayatihi min hikami inzalihi faqad ashara ilayhi fi ba'd al-ayat ayoyin alqur'ani suna nan da yawa waɗanda Allah ke mana ishara da cewa lallai ne mu dinga la'akari da ma'anar alqur'ani kamar misali a suratul nisa Allah yake mana tambaya afala ya tadabbaru alkur'an afala tadabbaruna alquran me yasa ba za su dinga la'akari da alqurani ba kaga kamar Allah yana faɗa kenan ga waɗanda ba sa la'akari da karantarwar alkur'ani abinda Muhammadul Aminu Shankete yake faɗa cikin Abwaul Bayan yace har ma Allah yana mana faɗa a cikin alkur'ani ba wai karatun alkur'anin ba yana mana fada akan rashin la'akari da ma'anar alkur'ani ga littafin Allah hannunmu amma ba ma tunanin ilimin da yake cikinsa ah, kamar misali an karanta maka wani labari shi shikenan ka ji daɗi baka tunanin wani darasi ne ka samu jikin wannan kissa shine Allah madaukake yake fada ka duba a suratul nisa afala yatadabbaruna alquran ba za su yi la'akari da ma'anar alqurani ba haka ma kuma a suratu suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa afala yatadabbaruna alquran suratul mu'minuna aya ta 68 nan ma yace afalam yadabbarul qawla kaga waɗannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala yana wa musulmai faɗa, yana tsawatar musu rashin tunani game da ma'anar alkur'ani Allah ya mu gadi. a suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta 24 afala yatadabbarun alquran am ala qulubin aqfaluha a suratu nisa 82 afala yatadabbarun alquran walau kana min indi ghairi allahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera a suratu almu'minuna 68 afalam yadabbaru alqawla me zai sa ba za su dinga la'akari da maganar Allah ba am ja'ahum ma lam a aba'ahum alawwalin ko kuwa littafin da ya zo musu ba irinsa ne aka kawo wa mutanen farko ba yaya su musulmai ba za su ringa la'akari da ma'anar alkur'ani ba saboda haka Allah yana tsawatarwa idan jama'a ba sa duba ma'anar da take cikin wata kissa ko take cikin wasu ayoyi eh, na alkur'ani amma kuma duk da haka Allah ya sani babu waɗanda za su iya gane hikimar sai masu hankali shi yasa a ƙarshe yake cewa eh, wa ma ya tazakkaru illa ulul albab babu masu babu masu tunani sai waɗanda ya zamanto masu hankali kuma a suratu karshen suratu ibrahim Allah yake cewa haza balagul linnasi وَلْيَعْلَمَ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد me yasa Allah ya saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ƙarshen suratu Ibrahim yana cewa saboda isar da saƙon Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga mutane wali yunzaru bihi saboda a ringa gargadin mutane ana musu wa'azi a jawo ayar alqur'ani a tunatar da su kaza bai da kyau a jawo ayar alqur'ani a tunatar da su kaza yana da kyau wali ya'lamu annama huwa ilahu wahidun kuma an saukar da alqur'ani saboda karantar da mutane su sani Allah ɗaya ne wato muhimmi saboda tauhidi tauhidi shine muhimmin ilimin da alkur'ani ya zo da shi don a karantar da duniya Allah ɗaya ne wannan ilimin shine duniya ta rasa Allah tabaraka wata'ala ya kawo shi cikin alkur'ani sannan sai aka ce wal yadhakkara ulul albab sannan kuma don masu hankali ya zamanto sun yi tunani ah, faqad bayyana fi hadhihi al-ayati al-karima ah, anna tazakkura ulil albab min hikami in tunani na masu hankali yana daga cikin hikimomin da suka sa Allah tabaraka wata'ala ya saukar da alkur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ba in ka duba tafsirin العلامة المفكر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تفسير صدق كرا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان A mujallar na farko eh, sha biyu yana fassara waccan aya ta suratu sad yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan littafin <clears throat> mun saukar da shi gare ka wato mu ne muka saukar da littafi na zuwa gare ka kuma littafi ne mai yawan albarka ibnu nasir sa'adi ce fihi khairun kasirun abinda ake nufi cikin alqur'ani akwai alkhairi mai yawa wa ilmun gazir akwai ilimi mai yawa fihi kullu hudan min dalala wa shifa'un min da'in cikin alqur'ani akwai shiriya daga bata akwai waraka daga cuta wa nurun yustaba'u bihi fi zulumat wa kullu hukmin eh, yahtaju ilayhi almukallafun duk wani hukuncin da mutane suke bukata to Allah madaukaki ya saka a cikin alkur'ani don haka Allah ya ce ba kowa yake samun albarkan alkur'ani ba sai waɗanda aka yi magana su a karshe ya ce wanda ya tazakkar ulul albab liyadabbaru ayatihi sai wanda ya zamanto yana la'akari da ayoyin alkur'ani bi ma'ana ya tadabbar nasu ayatihi fa yastakhriju ilmaha sai mutane sun yi la'akari da ayoyin alkur'ani sannan za su iya ciro ilimin da yake cikin alkur'ani ka duba ilimin da aka kawo bayan tafiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya tafi zamanin manzon Allah yana da rai waɗannan nau'ukan ilimin ba a san su ba amma bayan tafiyarsa aka ciro an ciro ilimin nahau daga karatun alkur'ani aka ciro ilimi na balaga daga cikin karatun daga eh, ilimi na alkur'ani an ciro ilimi na tajwidi daga alkur'ani waɗannan nau'ukan ilimin duka da can babu su hatta ilimin tafsiri da sauransu malaman da suka ciro wannan ilimi shin karatun alkur'ani kawai yasa suka samu wannan ilimi la me yasa suka samu ilimin liyadabbaru ayati saboda aiki na maganar Allah suna la'akari da ma'anar da ke cikin alkur'ani da tsarin yadda Allah maɗaukaki ya rubuta littafinsa wannan hanyar suka bi sai Allah ya ma ilimin su albarka sai suka dinga gano abubuwa da dama wato na ilimi wanda Allah ya sa cikin alkur'ani ka duba tafsirin tafsirul karimin rahman fi tafsir kalam al-mannan kenan dabbaru ayatihi hadhihi al hikima min inzalihi idan da za a tambaye ka mecece hikimar saukar da alkur'ani sai ka ce Allah ya saukar da alkur'ani saboda jama'a su karanta su fahimta ba su karanta ba su gane ba jama'a liyatadabbara nasu ayatihi mutane su dinga la'akari da ayoyin alqur'ani fa yastakhriju ilmaha wa yata'allam ta'ammalu asraraha wa hikamaha sai an yi la'akari da ayoyin alkurani za a iya ciro ilimin da yake cikinsa har ma a gano wani sirri wanda Allah ya ɓoye a cikin ayar alkurani da hikimomi da suke cikin littafin Allah fa innahu bi fihi wa ta'ammuli li ma'anihi wa i'adati dhikri fiha marra ba'da marra tudraku barakatuhu wa khairuhu uh, uh, yana cewa ba za a samu albarkan alkur'ani ba ba za a samu alkhairin alkur'ani ba sai idan ana karanta shi ana la'akari da ma'anan shi ana zurfafa tunani tattare da ilimin da Allah maɗaukaki ya saka a cikin wannan littafin wato ana maimaita tunani akai-akai daga wannan lokaci ne mutum yake samun shiriya a ta hakan ne mutum yake samun albarka haka ibn al-qayyim al-jawziya a littafin sa da ake kira miftahu daris sa'ada shafi na 221 yace la a anfa'u lil qalbi min qira'atil qur'ani bi tadabburi wa tafakkur babu abin da ke amfanar da zuciyar musulmi kamar karanta alqur'ani amma karatun wanda ya zamanto ana la'akarin ma'ana ana tunani akai babu abin da ke amfanar da zuciyar dan adam ko da zuciya za ta mutu babu abin da zai raya ta nan da nan kamar misali mai wannan zuciya ya zamanto yana karatun alkur'ani yana kuma la'akari da ma'anar da Allah madaukaki ya sa cikin littafinsa yace fa innahu jami'un li jami'i manazil sa'irin saboda alkur'ani ya haɗa dukkan ibadan bayin Allah tun daga ibada ta annabawa har zuwa ga ibada ta siddiqai da salihai da shahidai Allah ya tattara ya sa cikin alkur'ani wa ahwalil amilina sannan Allah madaukaki yayi bayanin halayya na masu aiki halayyan masu aiki ga aikin mai riya Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana sifofinsa wanda in kana karanta alqur'ani ka sani mutumin da duk yake aikin eh, don duniya ga masa saboda alqur'ani yayi bayani komai filla filla yana cewa wa muqamatil arifina wa huwa allazi yurisul mahabbata wa shauka karatun alqur'ani da sanin ma'anansa shi yake sa maka wato soyayyar Allah da son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shauka da kwadayin haduwa da manzon Allah wal khawfa da tsoron Allah wal raja'a wal inaba wa tawakkul wal riba wa tafwid wa shukr wato alqur'ani shi ke karantar da kai muqamatul arifin muqami na masanan Allah saboda sanin Allah yana da martabobi akwai martaban son Allah akwai martaba ta tsoron Allah akwai martaba ta fatan rahamar Allah akwai martaba ta tawakkali ga Allah kowane daga cikin martabobin nan akwai bayin Allah waɗanda Allah ya keɓe ya basu wani Allah ya masa baiwar ibada yana da kokarin ibada amma ba shi da tawakkali wani kuma Allah ya bashi karfin tawakkali amma yana da rauni wajen ibada wani Allah ya bashi tsananin son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zuciyar shi wani kuma yana da ibadan amma bai kaunar manzon Allah ah, saboda haka zaka gan shi yana kokari wajen ibada amma bai kaunar sunnonin manzon Allah bai damu da sunnar manzon Allah ba to haka nan kyauta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa kowa ibnul qayyim jawziya yace duk waɗannan waɗannan kyaututtukan mai karatun alkur'ani Allah yana tara masa su gaba amma fa sai wanda yake karanta alkur'ani yana cewa bi tadabburi wa tafakkur yana karatun nan tare da la'akari da ma'anar alkur'ani da kuma zurfafa tunani falau alimal insanu ma fi qira'atil qur'ani bitadabburi lashtagala biha an kulli ma siwaha ibn al-qayyim al-jawziya yace da a ce mutum ya gane muhimmancin karatun alqur'ani tare da la'akarin ma'anarsa da ya bar dukkan wani nau'in ibada ya dawo wannan ibada wato da ka san falalan lokacin karatun alqur'ani a dinga la'akari da ma'anan shi da zaka bar dukkan wani nau'in zikiri da yawaita na za ka zauna baka da wani ibada illa kawai ka karanta aya guda ka ringa la'akari da ma'ananta kana tunani kana zurfafa ah, wato abin nan tunani game da wannan aya ta alkur'ani wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba da labari ya kwana yana maimaita aya guda har gari ya waye ya kwana yana maimaita aya ɗaya har gari ya waye ba shi kaɗai ba sahabban sanana da yawa waɗanda suke kwana suna maimaita aya ɗaya rak me dalili saboda tadabburi da kuma at-tafakkur inda ibnu al-qayyim al-jawziya yake fada fa idza qara'ahu bi tafakkurin idan ya kasance mutum ya yi karatun alkur'ani ya sanya tunani hatta iza marra bi ayatin wa huwa muhtajun ilaiha lokacin da ya zurfafa tunani akan wannan aya to duk ayan da ya taho kanta yace in ya karanta fi shifa'in qalbuhu zuciyarsa tana samun waraka ne karrarha walau mi'ata marra walau fi lailatin wahida mutum ya maimaita ayan nan ko da zai maimaita sau ɗari kamar misali kana tilawar alqur'ani sai ka zo wata aya sai kaga ta dace da aikinka sai ka tsaya kan wannan aya kana ta maimaita ta sau ɗari in ji ibn qayyim jauziya ya kai ko da zaka kwana ne kana haka wannan ba bid'a bace ka ɗauki sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma qira'atu ayatin bi tafakkurin wa tafahhumin khairun min qira'ati khatma bi ghairi tadabburin wa tafahhum ka karanta aya ɗaya kana fahimtar ma'ananta kana maimaitawa har gari ya waye ibn al-qayyim al-jawziya yace fi mutumin da ya sauke al-qur'ani a wannan daren don haka muhimmin abin da ake so ga bayin Allah shine sanin ma'anan al-qur'ani ba sauke littafin Allah ba akwai wani wanda ke tambaya na wani shekara nawa za a yi kafin mu gama tafsirin nan nace iya inda Allah ya diba in tsaya sai in yi idan na tafi mai alkur'ani zai ci gaba da karantar da mutane babu mamaki a wani salo daban da nawa amma muhimmin abu game da tafsirin alkur'ani ba wai shine a ɗauko karatu daga bakara an sauke kafin azumi ya kare ba to an ɗauko an sauke kai mai karatun kana gyangyaɗi mai jan bakin ba haka bare mai sauraro babu mutum ɗaya da zai baka ilimi guda da ya fahimta game da maganar Allah da wannan ba shine abin da mala'ika jibrilu yake yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba in jama'a za su samu fahimtar aya ɗaya na alkur'ani to wallahi bukata ta ba sai sun san alkur'anin gaba ɗayan shi ba abinda ibn al-qayyim al-jawziya yake faɗa kenan a littafin sa miftahu dari sa'ada shafi na 221 yana cewa mutumin da wato yana cewa ƙira'atu ayatin bi tafakkurin wa tafahumin ka karanta aya ɗaya kana tunani kana fahimtar ma'ananta khairun min ƙira'ati khatmatin bi ghairi tadabburin wa tafahumin yafi alkhairi akan a sauke alkur'ani. a dai guda amma kuma ba a yi tunani game da ayar da aka karanta babu la'akari da ma'ananta karatu ne ya yi shi a jere shi kansa bai san abin da ya karanta ba bai iya cewa ga fassaran aya guda ya gama karanta fatiha tunanin kalma ɗaya bai shiga zuciyarsa ba harshen ke motsi zuciya ba ta motsawa wannan karatun ba shi da albarka a bayanin ibn al-qayyim jawziya yana cewa karatun da Allah yake so a yi ma alqur'ani shine a karanta shi a kuma fahimce shi sannan a yi la'akari da ma'anarsa wa ad'a ila husulil iman irin wannan karatun wanda za a karanta alqur'ani a yi aya filla filla ya zama kana tunani kana nazari kana la'akari irin wannan karatun shi yake samar ma bayin Allah imani inji ibn al-qayyim al-jawziya wa zawqin halawati al-qur'an kai hatta mai karanta al-qur'ani din ba zai ji zaƙin karatun al-qur'ani ba sai idan yana karatun al-qur'ani a hankali amma idan zai karanta al-qur'ani da sauri wannan karatun nashi ba zai taba samun zaƙin shi ba ba zai samu albarkan da Allah ya sa a cikin shi ba fa qira'atul qur'ani bi tafakkuri hiya aslu salahil qalbi ibn qayyim al ya yace don haka karatun alqur'ani ana hadawa da tunani shine asali abin da ke gyara zuciyan dan adam da zaran an bar yinsa to alqur'ani baya zama waraka ga cututtukan da suke zukatan yan adam baya zama shiriya ga bayin Allah me yasa aka ce alqur'ani shiriya ne saboda in an karanta ana samu shiriya a cikin sa to dole sai da bayani dole sai da tunani mai zurfi dole sai da la'akari da ma'anonin ayoyin alqur'ani menene darasin da muke samu game da yakin Uhud wanda Allah madaukaki ya kawo a suratu Ali Imran me dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba makafirai nasara lokacin da suka yi fada da musulmai kuma cikinsu akwai annabi Muhammad wannan abu Allah ya sa mana a suratu Ali Imran muna karanta shi har zuwa karshen zamani ya kamata mu yi tunani idan zai kasance a tafi yaƙi annabi muhammad yana cikin sojojin musulmai kafirai su ci nasara to bare kuma mu na yanzu sai mu shafa wa kanmu ruwa mu yi la'akari kenan <clears throat> nasarar Allah tana da ka'ida ba wai son manzon Allah kaɗai da yake zuciyarka ya isa Allah maɗaukaki ya baka gudunmawa lokacin da ka tsaya faɗa da kafirai wannan son bai isa ba ta annabin ma gashi a filin fama amma musulman ba ci nasara ba don haka kenan muhimmin abu gare ka shine ka sani Allah yana da ka'ida ga duk wanda yake son ya samu nasararsa wannan ilimi shine Allah maɗaukaki ya sa a cikin suratu Ali Imran ya saka mana ayoyi waɗanda suke mana bayani ga yakin Uhud yanda da aka yi lokacin da aka gwabza wannan yaki musulmai ba su samu nasara ba har annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya samu raunuka malamai sun rubuta littafai saboda bayanin ilimi da kuma darussa waɗanda suke cikin kissar da Allah maɗaukaki ya kawo a suratu Ali Imran game da yakin da aka yi tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai wato yakin Uhud daga cikin waɗanda suka yi irin wannan rubutu akwai ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala a littafin sa zadul ma'ad fi hadi khairil ibad Mujallar na uku shafi na 218 wani malami ya rubuta ilimi ilimi darasi darasi hikima wacce Allah ya sa game da yakin Uhudu da aka yi sai da ya rubuta guda 40 akwai ilimi guda arba'in da za ka samu cikin ayoyin da muka karanta yakin da manzon Allah ya yi da kafirai ilimi ne Allah ya saka gare mu don mu da muke baya mu gane hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala da kuma hanyoyin da Allah ke bi ya ba mu bawa taimakonsa ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana cikin zadul ma'ad a mujallar na uku shafi 218 har zuwa shafi na 222 za mu kawo kaɗan daga ciki yana cewa na ɗaya darasin da Allah yake bamu game da yakin uhudu da aka yi tsakanin kafirai da manzon Allah Allah hikimatallahi wa sunnatahu fi rusulihi wa atba'ihim Allah yana da wani tsari tun farkon duniya wannan tsari ya tafi kan annabawan farko kafin ma zuwan annabi Muhammad wani irin tsari kenan jarad bi an yudalu marra wa yudalu alaihim ukhra tsarin Allah tun farkon zamani har zuwa kan manzon Allah shine idan annabawa suka tafi yaki ba sharadi bane Allah ya ba su taimako ba sharadi ne saboda aka wani yakin annabawa suna cin galaba wani yakin ana nasara a kansu amma alkawarin Allah shine da annabawa da waɗanda suka bi annabawa akan gaskiya takunu lahumul aqiba inda za a dade ana gwarza yakin to ƙarshen na musulmai ne amma kafin a kai ƙarshen za a samu wahala saboda haka farkon tsakiyan za a iya samu kafirai su hau wani lokaci musulmai su kada su amma ƙarshe fa wa annal aqibata littaqwa ƙarshe wannan ya ta'allaka ne da tsoron Allah fa innahum law intusiru eh, da'iman ibn al-qayyim al-jawziya yace hakan da Allah ya tsara hikima ce babba domin in kai tunani inda Allah zai ba mu annabawa nasara duk sa'ilin da aka tsaya faɗa da su sai ayi nasara har abada kenan musulunci zai zamanto da kala ma'ahumul mu'minuna wa gairuhu kowa ma zai shigo addini saboda ya san cewa da in bai shigo ba to dama can ba shi tare da nasara walam yumayyiz as-sadiqu min ghairihi ba za a bambanta waye mai gaskiya waye mara gaskiya ba walawin tusira alaihim da'iman kuma inda Allah zai ba mu kafirai nasara akan musulmai da'iman duk sa'ilin da aka tsaya fada to anan kuma kaga kenan jama'a da yawa ba za su ba za dauka addinin gaskiya shine addinin musulunci ba a ce addinin ragwage duk sa'ilin da aka tsaya fada da su sai an kada su to sai Allah bai yarda da wannan ba bai yarda zai ba ku nasara da'iman ba don kar mutanen maza su shigo ku bai yarda ya ba da nasara a kan ku da'iman ba dan in ya da nasara akan ku da'ima to kuma shikenan addini zai zama to mai wahala gare ku mutane ba za su shige shi ba Ba ma ja'u bihi babu wanda zai taho gare ka da nufin ya karba addinin Allah ashe kaga akwai hikima wacce Allah madaukaki ya saka ko da kaje an ce a yakin Uhud kafirai sun ci nasara akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata hikima ce na farko Ibn al-Qayyim al-Jawziya yana cewa su kansu annabawa magabata sun tafi akan wannan tsari wani lokaci sukan ci nasara wani lokaci a ci nasara a kansu na biyu tarifin mu'minina su a aqibatil ma'siya abin da ya sa Allah ya saka labarin yakin Uhud a cikin alkur'ani saboda a karantar da mu mu masoyan manzon Allah mu musulmai a karantar da mu illar rabuwan kai a tsakaninmu saboda a karantar da mu musibar da take cikin alfashlu wa tanazu jayayya tsakanin musulmi da musulmi saɓani tsakanin musulmi da musulmi yana iya ba makafiri damar ya samu iko akan musulmai wannan shi yasa Allah ya kawo kissa ta yakin Uhudu ya sanya a cikin alkur'ani gare mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sojojin musulmai amma duk da haka kafirai suka ci nasara eh, saboda me saboda musulman sun yi jayayya don haka duk yanda kuka kai ga yawan salati a yanzu duk inda kuka kai ga son manzo a yanzu wannan son da kuke wa annabi ba zai ba ku nasara ba in kun tsaya faɗa da kafirai tunda shi kansa manzo yana da rai yana da rai ana yaƙi Allah bai ba su nasara ba su musulman saboda me saboda kansu ya rabu manzon yana nan bare yanzu ka ce aini na iya salati ga manzon Allah saboda yawan salati za mu ci nasara a yaki ina manzon kansa yana da rai ba a ci nasara ba tun da kan musulmai ya rabu don haka alkawarin Allah gaskiya ne shi sa Allah yake cewa walaqad sadaqakumullahu wa'adahu ta biyu ta suratu Ali Imran Allah ya ba mu sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali da cewar zai ba su taimako yace wa laqad wa dahu. ai Allah ya gaskanta muku alkawarinsa sa alkawarin cewa in kun tsaya faɗa da kafirai zai ba ku nasara kun ga alama a farkon yakin lokacin da aka fara yakin Uhudu istahussunahum ku kuke kashe kafirai bi iznihi da izinin Allah bi ma'ana taqtulunahu ku kuke ta cin nasara a farkon yaki hatta idza fashiltum yaushe ne nasaran ta rabu da ku idza fashiltum daya wa tanaza'tum fil amri biyu wa asaytum min ba'di ma arakum man ma tuhibbun wannan tafsirin sa shine minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhirah daga lokacin Allah ya yace summa sarafakum anhum maganar nasara sai ta kare da kuna da ƙarfi kuna da nasara ku kuke cin galaba amma da aka samu na ɗaya rauni ya shiga zukatanku ya zamanto tunanin duniya ya fara zuwa na biyu jayayya wannan ya riƙe wannan ya riƙe jani'in jaka a ce ƙin ja haƙƙin tsinkewa ko in ka ja na ja dole abin ya tsinke ya zamanto kuna ta jayayya ku ya ku an rasa wanda zai sake ma wani kaga wannan sannan Allah madaukake ya ce wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka saba ma Allah kuka saba wa manzon Allah bayan idan ku ya gane muku nera kun ga kuɗi lokacin da kuka ga kuɗi shikenan sai kuka koma saba ma Allah da saba wa manzon Allah babu tunanin haɗin kai tsakaninku minkum man yuridu dunya Allah yace ce to daga cikinku akwai wanda duniya ce damuwarsa wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikinku akwai wanda lahira ce damuwarsa to tunda duniya ta shiga cikin zukatanku yanzu idanunku ba abin da ke gani illa kuɗi to sai Allah ya ce to shikenan sun kum anhun sai ya cire taimakon nashi sai ya ɗauke gudunmawarsa sai ya karkato kafirai akan musulmai me yasa Allah ya yi haka liyabtaliyakum dan ya jarabce ku ku yi tunani hankalinku ya dawo jikinku amma su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce musu wala afa ankum Allah ya yafe muku mu na yanzu fa Allah ya yafe mana babu wannan aya sai mun gyara halin mu wallahu zufa fadlin ala almu'minina Allah mai falala ne ga masu imani kaga kenan Allah madaukaki ya sanya labarin yakin uhudu a cikin Alkur'ani saboda ya zama darasi gare mu mu musulmai kafiri zai iya samun nasara akan musulmi idan aka samu kan musulmai ya rabu idan aka samu musulmai suna da kwaɗayi abinda Allah ya faɗa kenan ko minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah subhanallah ibn al-qayyim al-jawziya yace falamma zaqu aqibata ma'siyatihim lir-rasul lokacin da sahabbai suka dandana zafin saba manzo da suka yi wata nazu'ihim da jayayyan su wa him. gashi sun taru gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama yaƙi kowa yana kuka manzon Allah jikinsa jini a ce saboda su annabi ya samu irin wannan rauni suna tunanin yaya makomarsu take wajen Allah hankalinsu ya tashi kowa yana cikin tsananin bakin ciki shine Allah ya saukar da wannan don ya sassauta musu yace musu wala kad afa ankum ya yafe muku saboda sahabbai hankalinsu ya kwanta amma dai an riga an samu darasi an riga an samu darasi kanu ba da zalika a shadda hazaran wa ya qaba ibn al-qayyim al yace daga yakin uhudu ba a sake kamanta irin wannan akan sahabban annabi Muhammad ba ba a sake ba yakin Uhudu ya zama shi ne na farko kuma shine na ƙarshe kaga kenan mu ma ya zama darasi gare mu yaushe ne za mu bar son duniya wanda har an za a wayi gari kafiri Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi nasara akan ku duk dabaran mu duk ilimin mu duk kaunar da muke wa musulunci da muke ganin muke da ɗaukaka muke da mulki Allah ya karbe saboda me saboda rabuwan kai tsakaninmu kanmu ya ki haduwa na biyu saboda son duniya saboda haka kafiri wallahi kar kai mamaki musulmi ya zo gabansa ya durkusa in akwai bukatar yayi sujuda sai ya dora mai goshi a kasa dan yana buƙatar naira yaushe ne wannan kaskanci zai rabu da mu ga darasi Allah ya sa mana cikin alkur'ani ibn al-qayyim al-jawzi ya ce to darasi na uku game da yakin uhudu ma hasala yawma uhudin min a'lamir rusul abin nan da ya auku a yakin uhudu ba sabon abu ne domin tuntuni manzon Allah ya san zai auku wato Allah ya sanar da shi Allah ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abubuwan nan da za su auku a yakin uhudu don haka yasa ba a taba samun yakin da manzon Allah ya mai da hankali wajen tsara shi wajen gudanar da shi kamar yakin uhudu ba saboda tuntuni ubangiji Allah ya sa mai a mafarki ya gani ya sa masa ta alamomi da dama manzon Allah ya ga isharar wannan yaki sahabbai za su saba mishi saboda haka duk sa'ilin da ya karkasa jama'a yake kai tsayanan sai ce Allah ka shaida in yaje can tsayanan sai ce Allah ka shaida in yaje can ka tsayanan Allah ka shaida saboda sahabbai su gane kada su saba mar in suka saba masa to babu nasara abinda zai gwada maka kan haka duniya ta san da haka shi ne labarin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiku ya aika masarakunan duniya wannan abu ya auku saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne zuwa ga duniyar baki ɗaya ba zuwa ga kabila guda ko ƙasa guda ba kar ka ɗauka annabi Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi ne don larabawa ko kuwa Allah ya aiko shi ne don mutanen gabacin duniya banda yammacin su akwai ayoyin alkur'ani da yawa kamar misali a suratu saba'i aya ta 28 Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan wama arsalnaka illa kafatan linnasi Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu aike ka ba ya kai Muhammad face dan ka zamanto dan sako ga dukkan mutane kaga kenan mun shiga Hausawa Fulani Yarbawa bare bari kowa ya shiga farar fata bakar fata mutumin gabas yamma illa kafatan linnasi dukkan wani dan adam to yana karkashin kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bashiran wa nazira ka zamanto mai albishir ga mutane wanda ya bi ka kyakkyawan biyayya ya samu aljanna wa naziran ka zama mai gargadi wanda ya saba maka mu kuma sauta walakin aksaran nas la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba a suratul a'raf aya ta 158 qul ya ayyuhan nasu ya ayyuhan aka ce kafatan linnasi babu mamaki wannan bai fito da maganar a fili ba shi yasa Allah ya bayyana wannan aya ta suratul araf ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaga wannan ya katse duk hanzarin kowa kace ce ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum ni manzo ne na Allah zuwa gare ku saboda haka manzon Allah Ɗan saƙon Allah ne zuwa ga kowa kuma da aka ce gare ku ma sai Allah ya ce jami'an gaba ku wane Allah dan karka yi tunani a ko wani gunki ake nufi Allah allazi lahu mulku samawati wal ardi Allah da ya zama mulkin sama da ƙasa nashi ne la ilaha illa huwa Allah da ya zama to babu abin da ya cancanta abota masa face shi Allah da ya zama to yuhyi wa yumitu mai rayawa mai kashewa to wannan Allah shi ya turo annabi Muhammad saboda haka babu wani dan adam da ke da uzuri wanda zai ce ai shi sakon sakon da Allah madaukaki ya kawo din nan bai da gamsuwar wannan sako ya haɗe har da kabilar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayoyi suka sauka gare shi Allah ya bashi umarni ya kira mutane baki ɗaya rahamarsa bata tsaya kan larabawa kadai ba inda yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ما يوحى إلي ما يوحى إلي إلهكم واحد rahamar da take tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta tsaya kan kasashen gabacin duniya ko larabawa kadai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aike ka ba ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam face don ka zama rahama ga duniya ga talikai baki daya idan aka ce talikai ana nufin duniya gaba daya dukkan wata halitta kun inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun abinda aka yi min wahayi shine cewar abin bautan ku guda ɗaya ne shine Allah fa hal antum muslimuna shin ko kun musulunta ko kun mika wuya ga Allah Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sakonsa zuwa gare shi in ka duba a tabaqatul kubra littafin ibnu sa'ad mujallar na farko shafi 449 yana cikin malaman tarihi da suka ba da labarin wasiƙu da manzon Allah ya rubuta ya aika ma sarakunan duniya baki daya manyan sarakuna da ake ji da su a duniya a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shekara ta shida daga hijiransa daga makka zuwa madina a watan zulhijja arsala ila al da yad'uhum ila al-islam inji ibn al-qayyim al ya aika masarakunan duniya wasiqu yana kiransu zuwa ga addinin Allah fa kharaja sittatu nafar fi yawmin wahid mutane shida aka rubuta wasiƙun da aka ba aka danka ma kowane kai wannan ga wasiƙa ka kai ma sarkin gabas wannan sarkin yamma wannan kudu wannan arewa rana guda waɗannan 'yan saƙo na manzon Allah suka bar garin Madina arsala ila muluki yad'uhum ila islam menene wasiƙun suka kunsa yana kiran sarakuna zuwa ga addinin musulunci ka duba sahihu muslim hadisi na hudu hadisin anas bin malik anas bin malik ya ce inna nabiyallah kataba ila kisra wa ila qaisara wa ila najashi wa ila kulli jabbarin manzon Allah ya rubuta wasiƙa ya aika ma dukkan wani sarkin da ake ganin ya isa a duniya a wannan lokaci shi yasa aka ce kullu jabbari sarkin da ya gagara sarkin da ya gagara shine wanda ake ganin ya fi karfi a duniya to duk wanda ake ganin a duniya a zamanin babu wanda ya kai shi karfi manzon Allah ya rubuta wasiƙa ya aika mishi yad'uhum ila Allah ta'ala don haka a watan Muharram shekara ta bakwai da yawa 'yan saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam sun isa in ka duba wato sahihul bukhari kitabu eh, tafsir al-qur'an hadisi na 4553 annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa ya aika ma sarkin da ake tambani fi kowane sarki karfi a lokacin shine sarkin rum hirakul bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah إلى هرقل أذين الروم سلام على من اتبع الهدى ka ji wasikar annabi muhammad farko bismillah shi sa aka ce ya kamata musulmi ya yi koyi da manzon Allah a wasikar ka ka rika rubuta bismillah duk wasikun da manzon Allah ya aika sai da ya rubuta bismillah kuma manzon Allah ya sani wasikar nan za ta isa hannun kafiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah sako daga muhammadu manzon Allah ila hiraqla azimir rum zuwa ga herakl babban mai mulki na ƙasar rome ka duba yadda manzon Allah ya daraja shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce zuwa ga sarkin kafiran nan na rum ba babu wulakanci zuwa ga babban sarki mai girma na ƙasar rum salamun alama ne taba alhuda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shiriyar Allah amma ba'du bayan haka fa inni ad'uka bi di'ayatil islam ina kiranka kira na addinin musulunci aslim taslam ka musulunta zaka kubuta wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn ka musulunta Allah zai baka lada sau biyu biyu saboda duk sa'ilin da kiristan gaskiya ya musulunta to ladansa biyu ne dalili saboda da can ya yi imani da annabi isa alaihi salam yanzu kuma ya ƙara imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, bare waɗancan su ne ahlul kitabi na asali shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ka musulunta Allah zai baka lada ninki biyu ninki na farko saboda ka yi imani da annabi isa ninki na biyu saboda ka yi imani da ni fa in tawallai abaita idan ka juya baya ka ki imani da ni manzon Allah bai ce zan maka addu'a Allah ya yayi kuli kuli da kai a'a ko kuma Allah ya tsine maka fa inna alayka ismal arisiyin ina ji maka tsoron laifin talakawan ka fa wato ba ma zaka tashi gaban Allah da laifin ka ne kai kadai ba zaka tashi har da laifin talakawan da kaki yarda su musulunta Eh, ka duba lafazi na wasiƙar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sai ya cika ta wasiƙarsa da ayar alkur'ani saboda aya ta alkur'ani tana ɗaukan ma'ana mai yawan gaske fiye da maganar da ɗan adam zai yi ya ce masa kulta ya ahalar kitabi ta'alau ila kalimatin Allah subhanahu wataala yace kul ya ahlal kitabi kace ya ku masu littafi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo ga wata kalma madaidaiciya tsakanin mu da ku saboda ita wannan kalma tana cikin bible kuma tana nan cikin alqur'ani Allah na abuda illa Allah wala nushrika bihi shay'a kalmar la ilaha illa tana nan cikin hatta littafin ahlul kitabi babu abin da ya cancanta abota masa shi Allah wannan kalma tana cikin alkur'ani tana naku littafin ku zo mu haɗu kan wannan kalma wala nu shirka bihi shay'an kada mu shirka da Allah da wani abu wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu su koma suna rikon sashi a matsayin iyayen gijin su sun bar Allah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna idan sun juya baya sun kiyarda to ko musulmai ku ce ku shaida mu dai muna nan musulmai ne wannan ayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika ta wasikar da ya rubuta ma herakl mai girma wato sarkin rum a wancan zamani ka duba tsarin wasiƙa ta manzon Allah babu tsokana babu cin mutunci babu wulaƙantawa kaga bai ce yace ya yace ila hirakal azimin rom zuwa ga hirakal kalmar hirakal a wannan zamani wato kalma ce ta darajawa saboda suna ne na gidan sarautarsu kamar kai ne zaka kira sarkin filani sai ka ce harɗo ai ba sunan shi bane sunan sarauta ne to haka herakal ainihi sunan sarauta ne na daulan wato eh, rum a wancan zamani na annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kira shi da ainihin lakabin da suke amfani da shi yace azimin rum mai girma na kasar rum babu wulakanci bai kafurta shi ba wannan tsari ne na maganar annabawan Allah gaba su in ka dubi alkur'ani haka zaka gani duk annabin Allah in zai yi magana da wani kafiri baya wulakanta shi a lafazin da zai makafirin babu wulakanci dalili saboda annabin yana so ne kafirin ya fahimci Allah ya san Allah to idan ya zama katin kare shi da bakar magana yaushe zai jika bare har ya yi sha'awar addinin ka har ma ya tsira wannan dalili yasa annabawa in za su yi magana da kafirai suna magana ne da lafazi mai kyau kuma na girmamawa in ka dubi tarihin annabi Musa da Fir'aun lokacin da annabi Musa ya je ga Fir'auna kalmar Fir'auna suna ce ta sarauta ita ma kamar dai ka ce hardo sarautar Filani haka Fir'auna sunan sarautan Misar a wancan zamani saboda haka fir'aunonin suna nan da yawa a lokacin da annabi Musa zai yi magana da fir'auna kaga shi ma bai ce ya kafiri ba kamar yadda Allah madaukake ya bayyana mana cikin alkur'ani yana cewa wa qala musa ya fir'aunu qala musa ya fir'aunu حقيقة ka duba uslubu eh, khitabil anbiya malamai suna cewa tsarin magana irin ta annabawan Allah eh, ka dubi tsarin maganar annabi Musa da Fir'auna yadda ke Fir'auna magana ka kasa maganan nan matakai matakai zaka fahimci yadda ya kamata a ce ana da'awa wa Musa annabi Musa ya ce ya fir'aunu na ɗaya kenan sai da ya bashi girma dan bai kira sunan shi ba bai wulakanta shi bai ce masa ya kafiri ba ya tsinanne mara rabo mai gasa da Allah a ah. ya fir'aunu ya babban sarki saboda a lokacin fir'aunu shine babban sarki a duk duniya annabi Musa ya ce ya fir'aunu kaga ya daraja shi sannan sai ya ce masa inni rasulur min rabbil alamin ni dan saƙo ne daga wajen ubangijin talikai kaga ya girmama shi lokacin da ya girmama shi zai kasa kunna ya ji me zai faɗa in ya tsine marfa ba zai ma saurari me zai biyo baya ba zai kore shi don haka kalmar farko girmamawa ce saboda a saurare shi na biyu sai ya ce masa ni dan sakon Allah na uku sai ya tabbatar cewa ba zai iya karya ba haqiqun ala Allah aqula illa alhaq Allah illa alhaq da kadina ce ni dan saƙon Allah tabbas ba zan iya ƙarya ma Allah ba ya yi ƙoƙarin ya kare kansa fir'auna yadda wannan taukiji ne game da cewa in inni rasulun min rabbil alamin ni dan sako ne daga wajen Allah babu mamaki fir'auna zai shakka sai ce haƙiƙun ala Allah aqula ala Allah illa haka ina tabbatar maka ba zan faɗi magana ga Allah ba face gaskiya sannan sai ya ce kad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum sai da aka ba da girmamawa ya bayyana shi waye ya kare kansa ba zai yi ƙarya ba sannan ya faɗi saƙon da ya zo da shi me ya saƙon ya ce kad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma iya bani isra'il wannan shine tsarin magana ta annabawan Allah gaba in ka dubi alqur'ani haka ne shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wasiƙarsa yace min Muhammadin sannan sai ya ce rasulillah kaga ya bayyana shi waye muhammadu rasulullah sannan ila herakul azimir rum salamun ta ba alhuda amma ba amma ba'du sannan wasiƙa ya biyo baya a samu girmamawa da mutuntawa hatta ta wajen wasiƙar da za ka yi makafiri ko jawabin da za ka yi makafiri wannan shine tsarin annabawan Allah saboda suna kiran mutane ne zuwa ga addinin Allah to amma duk da haka malamai suna cewa laisa hadha tanazulun anil mabadi wannan baya nuna cewa an sauka an bar ka'ida ta musulunci mecece ka'idar musulunci addinin musulunci ya haramta maka ka ce mai kafiri shugabana wannan babu shi musulunci ya hana don haka ba za ka taɓa ganin ayar alkur'ani annabin Allah yana faɗa ko kuma a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka ce mai shugabana ka duba wasiƙar manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ilahi raqala azimin rum zuwa ga hirakal babban sarki na ƙasar rum Eh, kana iya cewa zuwa ga eh, gwamna na jihar kaza zuwa ga shugaba na kasar kaza amma in ka ce kai musulmi sai ka ce shugaba na wani to nan gudun kayi wa Allah laifi musulmi baya jingina kafiri da kalmar shugabanci maransa don haka manzon Allah bai yi haka wasiƙa shi ba yake cewa min muhammadin rasulillah ilahi raqul azimir rum na ce azimi na ba eh, mai girman kasar rum kana iya cewa shugaban najeriya gwamnar jihar kaza amma a baka cewa shugabana in ka faɗi haka lokacin ka fara faɗa da manzon Allah eh, saboda ka fara faɗa da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi ingantacce hadisin abdullahi bin buraida an abihi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la taqulu lil munafiqi sayyidun kar ku gaya wa munafiki shugaba shugaba ba ma kafiri ba in dai mutum ya tabbata munafiki ne to ba a ce mai shugaba fa innahu in ya sayyidan idan wannan mutumin kafirin ya zama shugaban faqad ashabtum rabbakum azza wa jalla to haqiqa kun tunzura Allah mahalicin ku wato Allah yana fushi da ku kenan duk sa'ilin da musulmi ya ce makafiri shugabana to Allah yana fushi da shi wannan hadisi na ingantacce yana cikin sunan abi dawud hadisi na da 4977 muhammad nasiruddin al-albani ya inganta shi wa idza kana hadha al-hukm fi al-munafiqi fal kafir misluhu misluhu a ce munafiki haramun ne ka ce shugabana bare kuma kafiri ka duba littafin al-imam an-nawawi wanda ake cewa riyadus salihin in ka duba riyadus salihin al-imam an-nawawi yayi babi yana cewa faslun khitabul kitabiyyi musulmi zai yi magana da ahlul kitabi kamar ba yahudi ko kuma kirista bi sayyidi sai yace ce na wa maulaya ya ce majibinci na ya yi babi a kai babi guda al'imamun nawawi ya yi a cikin riyadu salihin yana cewa wani huma yana cewa yin haka wato wa amma an yi yukhatiba ba ya zamanto an yi magana da kafiri bi sayyidina a ce masa shugabanmu wa maulana mai jibintar mu wani nahwi zalika makamancin haka in an ce makamancin haka kalmar sa ga kafiri haramun ce Eh, domin babu shakka haka ne na kalma ta turanci yana cewa dan yace wani hawi zalika fa haramun qat'an babu wani sassauci yace haramun ne a katse wa fi marfu saboda hadisin annabi Muhammad eh, kuma ba wai al-Imam an-Nawawi ne kadai ya fara fadin haka ba in ka duba littafin ibnu al-Qayyim al-Jawziyya da ake kiransa Ahkamu Ahli Zimma eh, mujallad na uku shafi na 1322 zaka ga bayanin kuma ba wai su din bane maganar ta manzon Allah ce annabi ne sallallahu sallallahu alaihi wasallam yace karkace wa munafiki shugaba bare kuma kafiri kaga ai munafiki ya fi sassauci akan kafiri eh, don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kiran kafiri shugabana ba sai dai ya bashi shugabancin kasan da yake yi ko shugabancin al'ummar da yake yi Allah ya sa mun gane eh, kuma ba dole bane sai kai mu'amala da kalmar sa na girmamawa ga wanda ba musulmi ba daga ya dauko wata kalma kama ka mishi tunda wannan kalman haramun ne ba mu zauna muna tunani ya za mu yi mu gyara dan muna zaman lafiya da kafirai ba zaman lafiya jayayya da kafirai tsakaninka da Allah yana fushi da kai manzon Allah ya ce faqad afkhattum rabbakum in kuka ba su girma to Allah kuma kun fusatar da shi eh, wannan shine alwala wal bara in ka duba sahihul bukhari ya kawo hadisi mutawwalan jiddan hadisin abdullah bin abbas radiyallahu anhuma yana kitabu bad'il wahayi hadisi na shida yana sahihu muslim hadisi da uku. wanda abu sufyan ya ba da labari lokacin yana cikin kafirai a lokacin da wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ta isa ga sarkin rum shi kuma abu sufyan yana cewa in talabtu fil muddati allati kanat bainana wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a daidai lokacin da manzon Allah ya aika wasiƙu ga duniya sarakunan duniya yana kiransu zuwa ga addinin musulunci daidai wannan lokaci ya kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsa da kafiran makka kenan an riga an yarda yanzu za a zauna lafiya an gwabza yakin an gaji an yi badar uhud khandak sun ga dai ba za su kai labari ba suka aiko sako suna bukatan yi sulhu da Allah a zauna lafiya rigima ta kare manzon Allah ya kulla yarjejeniya da su shikenan suka kama tafiya kasuwanci Abu Sufyan ya tafi ƙasar rom shi ya baro ƙasar larabawa yana ganin al'amarin muhammadu bai yi girma ba ya tafi ƙasar rom kasuwanci ya ce fa baina ana bi shami izji abi kitabi min rasulillahi muna ƙasar sham mun tafi ciniki sai ga wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ta iso wasiƙar manzon Allah ta iso ma sarkin rom an kawo ma ah, sarkin rom ya ce wasiƙa ta zo ga hirakal faƙala yana cewa wa kana dihiyatul kalbi a bihi dihiyatul kalbi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya ɗauki wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai masarkin rum fadafa'ahu ila azimi busra yana zuwa sai ya ba ma hakimin busra da ya ba mu hakimin busura fa dafa'ahu azimu busura ila hirakala shi kuma hakimin busura sai ya dauki wannan wasiƙa ya isar da ita ga hirakal sarkin rom sarkin da ya fi karfi a duniya sai ga wasiƙa an kawo masa daga ƙasar larabawa wani mutum sunan shi Muhammadu ya aiko mar wasiƙa yana cewa yana kiran shi zuwa ga addinin Allah wannan sarkin yana da hankali kuma malami ne daga cikin ma kiristoci a wancan zamani faƙala herakalo shi wannan sarkin sai ya yi tambaya a hahuna ahadun min qaumi hazan rajul allazi yaz'umu annahu nabiyyun bai fada su da fada ba domin idan mutum ya ce maka ni dan saƙon Allah ne a wancan zamani da ba a san cewa uh, wato annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe ba amma yanzu aka san cewa annabin karshe ne duk wanda ya ce maka annabin Allah ne dole zaka kare tashi nan take amma ka wancan zamani sun sani Allah zai aiko annabi saboda haka sai ga wani ya aiko wasiƙa yana cewa ni annabi ne kaga ba za ka yi garajin kareta shi ba in kana da hankali saboda in dan saƙon Allah ne to karshe faɗa kake da Allah ba shi ba saboda haka shi wannan sarki bai ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma sai yayi tambaya shin a wannan gari za a samu wasu mutane da suka fito gari ɗaya da muhammadu saboda yana so ya musu tambayoyi game da shi muhammadu din ya tabbatar in annabin gaskiya ne ana yawo cikin kasuwa ko da aka gani aka ce ai ko ga babban wanda ma ya kamata a kirawo saboda shi yafi kowa sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan ya jagoranci yaki da manzon Allah yana cikin surukan annabi Muhammad tunda yarsa tana auren manzon Allah sannan kuma ya hada dangantaka da manzon Allah dan dukkan su Qurayshawa ne illa dai shi yana banu umayya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin banu hashim amma dukkan su qurayshawa ne asalin su guda jikokin annabi isma'il alaihi salam ne saboda aka ganin abu sufyan sai aka ce a wannan shi ya dace a kirawo shi itu fi nafarin min quraish aka tsamo mu wasu yan jama'a na qurayshawa aka kawo mu fada fadakhalna ala hirqala muka shigo inda sarkin rum yake fajalasna ilaihi muka zauna faqala sai yace ayyukum aqrabu nasaban min hadha ar-rajul alladhi yaz'umu annahu nabi daga cikin ku waye wanda dangantakarsa tafi kusa da wannan mutumin da ya fito ma duniya a yanzu yace shi annabin Allah ne sai abu sufiyan ya ce kuntu ana ni ne na kowa dangantaka da shi saboda kaji kaji kaji ga bayani surikinsa ne saboda ma yana auren yata annabi sallallahu alaihi wasallam yar abu sufiyan tana gidan shi ah, to ga dalilan nan da yawa fa ajla suni baina yadayhi ah, yace sai suka zauna da ni gaban sarki wa ajlasu ashabi khalfi sannan aka kirawo sauran abokan tahiyar nawa aka ce su zauna ta baya ga sarki a gabana ni ina kallon shi abokan na suna bayana ban ganin me suke yi amma sarki yana ganin fuskata yana ganin fuskar waɗanda ke bayana kaga wannan sarki yana da ilimi saboda in ya faɗi gaskiya zai ga reaction a fuskan waɗannan abokan tafiyarsa da suke bayan shi in gaskiya ce za su nuna alamar ya faɗi gaskiya in ƙarya ce za su ɗan nuna alamar ya faɗi ƙarya in ma wani bai tanka ba wannan dabara ce wa su ashabi khalfi summa da abi tarjumanihi sannan yayi kira ka kawo tafinta wanda zai fassara magana tsakanin su da Abu Sufyan fa qala yace masa qullahu ka gaya musu inni sa'ilun haza an haza rajul allazi yaz'umu annahu nabiyyun zan tambayi wannan mutumin game da wancan mutumin da ke cewa annabin Allah ne fa in kazaba fa kazzibuhu idan ya faɗa min ƙarya to ku ya shi kuma shine mafi girman sarki a duniya a lokacin kaga dole ga hankalin su zai tashi za su yi kokarin su ga cewa sun yi aiki da abin da ya faɗa Abu Sufyan yace wai mulla laula an yu'sara alayya al-kazibu lakazabtu in ba don tunanin daga baya za a yi min shaidan ni makaryaci ne ba a lokacin saboda tsananin kin muhammadu sallallahu alaihi wasallam da nake yi yace wallahi da na masa karya saboda tsananin kiyayyar manzon Allah a lokacin da zan yi masa ƙarya amma abin da ya hana ni ba tsoron Allah ba ne abin da ya hana ni shine da zaran an ga 'ya'yana za a ce kun ga ƴaƴan makareci ashe kaga larabawa a zamanin jahiliya ba su ma kauna ƙarya saboda kada a aibanta zuriyansu akan wannan mugun hali ya ce in ba don haka ba da na ya karya sarki ya ce ma tafinta salhu kaifa hasabuhu fikum ka tambaye shi yaya asalin muhammadu yake wajen ku kuntu sai na ce huwa fi na zu hasabin mutum ne mai asali kala sai ya ce fa hal kana min aba'i min aba'ihi malikun shin cikin iyayensa an samu sarki ne kala sai ya ce qultu la babu wani mai sarauta cikin iyayensa kala sai ya ce hal kuntum tattahimunahu bil kazbi qabla an yaqulahu kafin ya fara fito da da'awar annabci shin yaya yake lokacin yana ƙuruciyarsa har zuwa wannan lokaci da can an san shi da ƙarya kala abu sufyan ce kuntu babu wanda ya san muhammadu da ƙarya kafin lokacin da ya fito da da'awar Allah ya bashi manzanci kala sai ya ce faman wa ke binsa kala sai ashrafukum aw bu'afa'ukum manya ne ko ƙanana masu ƙarfi ko masu rauni kuntu sai na ce bal bu'afa'una masu rauni su suke karban addinin sa marasa gata marasa dukiya masu kananan sana'a yace hal yaziduna am yanqusuna karuwa suke ko raguwa kala kuntu sai nace la bal yaziduna kullun karuwa suke kala yace ce hal yartaddu ahadun an dinihi ba'da an yadkhula fihi akwai wanda ya taba ridda ya bar addinin bayan ya shiga to amma kuma riddan yayi ne sakhatan lahu saboda kyamar addinin eh, don ana yin ridda saboda dalilai da yawa dalilin mace mutum yana barin addini dalilin aiki mutum yana barin addini dalilin kuɗi dalilin jari duk mutum yana barin addini amma mutum ya bar addini don bai son addinin wannan dalilin ne sarki yake tambayan Abu Sufyan an taɓa samu wanda ya bar musulunci saboda kyamar addinin musulunci ba wai ya bari saboda tsoron yan uwansa za su cutar da shi ko saboda tsoron zai rasa sana'ar shi ko zai yi asarar dukiyarsa ba kuntu sai na ce la babu wanda ya taba ridda saboda wannan dalili sai ya ce fa hal qataltumuhu kun taba yaki da shi kuntu sai na ce na'am kwarai kuwa mun yi yaki gashi an yi badar an yi uhudu an yi khandaq fa kaifa yakunu qitalukum iyahu ya ya yaki da shi ya kasance qala kuntu sai na ce yakunu al harbu bainana wa bainahu sijalan yaƙi tsakanin mu da shi yana zama kamar adashe ne yusibu minna ya dauka mu ma mu dauka wa nusibu minhu wata rana ya ci nasara a kanmu wata rana mu ci nasara a kan shi wannan shi ne mahallu shahid na ibn al-qayyim al-jawziya game da dalilin da ya sa kafirai suka iya cin nasara akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin yakin uhud wato ya kawo wannan labari saboda ya tabbatar da cewa abu ne wanda yake duniya ta sani saboda bayan an gama tambayoyin kaga wannan tambaya sarki rum yayi ma abu sufiyan game da annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa fa hal yagdir shi muhammadu mai cin amana ne mai saba alkawari kala la yace babu yace wa nahnu minhu fi hudna yanzu haka muna cikin yarjejeniya tsakaninmu da shi na zaman lafiya la nadri ma huwa sani'un fiha ba musamman zai yi ba kaga dai ya dan kusa ya ba da baka shaidan ba mu me zai yi ba amma dai sai ya shuru. daidai ce zai saba mana alkawari ba amma yace yanzu haka muna yarjejeniyan zaman lafiya tsakaninmu da shi fa wallahi ma ne min kalimatin udkhilu fiha ghayra hazihi abu sufyan ce wallahi duk maganar da nayi duk amsar da na bayar babu kalmar da na shigar na son zuciya sai dan wannan da ka ji na faɗa wato na ce yanzu dai mu cikin alkawarin zaman lafiya ba mu san me zai yi ba a doka magana ce a fakaice kamar ana nufin to mai yiwuwa ya saba eh, amma dai da can ba san mai saba alkawari ba ne sai sarkin nan ya ce masa fahal kala hadha kaudu ahadun kablahu kafin muhammadu ya faɗi da awar shi annabin Allah ne wani ya taɓa yi qultu nace la babu wanda ya taba fitowa yace annabin Allah ne a garin makka qala liturjumanihi sai ya ga ma eh, tarjumanihi tafintan sai ya ga ma abu sufyan da sauran larabawa kullahu inni sa'altukum an hasabihi na tambaye ku asalinsa fakulta sai ka innahu fi na hasabin mai asali ne sai ce to abin da yasa na tambaye ka mai asali ne ko mara asali wa kadhalika ar saboda duk annabawan da Allah ke aikowa babu annabin da ake aiko shi ya zo duniya ƙarƙashin gidan da ba su da asali wato waɗanda ba su da daraja idan Allah zai turo annabawa tuba su fi ahsabi qaumiha yana turo su ne cikin mafi daraja idan ana maganar filari to idan Allah zai turo annabi ba filadi to ko a cikin filari ai sun sa akwai babban gida to wannan babban gida Allah ke turo annabin Allah ko Hausawa ko bare bari ko wani yare bature idan Allah zai turo annabi cikin wata al'umma shi Allah tabaraka wa ta'ala baya turo annabi a samu ya hito gidan karuwai ko a samu annabi eh, ya hito gidan mutanen da an riga an shaide su da mugun hali kamar barayi da sauransu la annabin Allah yana fitowa ne cikin masu daraja me yasa saboda Allah ya turo annabin nan ne da sako don a karba haka ne ko idan annabin ya fito daga gidan karuwai to dama can wani ma ya tsani gidan kafin annabin ya fito daga wannan gida don haka ko annabin ya fara ce kai tafi dan dan karuwai yaushe zai faɗi magana mu ɗauka haka nan in aka ce ya hito gidan barayi dama can barayin nan suna da bakin jini to ya za a yi zo da sakon Allah wani ya karba saboda haka sai Allah ya dubi gidan da ya fi daraja sai ya turo annabin Allah wanda dama can ko da ba annabin bane in ya faɗi magana za ku ɗauka to don haka annabawa haka Allah tabaraka wa ta'ala yake yi in ji wannan sarki wato herakal wasu altuka hal kana fi aba'ihi malikun na tambaye ka cikin iyayensa an samu sarki ne fasa amta Allah ka ce ba a taɓa samun sarki ba cikin iyayensa fakultu ni kuma ina cewa lauka da min aba'ihi malikun da dai akwai sarki cikin iyayensa kuntu sai in ce rajulun ya tulubu mulka aba'ihi mutum ne wanda ya tashi ya taras iyayensa da can masarauta ne amma sarautan ta faɗi yanzu da yake ya samu kuɗi ko ya samu mukami sai ya dawo faɗa don ya sake kwato sarautan gidansu eh, wannan al'ada ce ta sarakuna za ka samu a gidan sarauta misali eh, sarki na goma da ya wuce wannan sarki ya fito daga cikin kakannin wannan ne to amma daga kansa ba a sake eh, sarautan ba a wannan gida to yanzu kuma sai Allah ya ma wannan gida albarka sai aka samu wani babban mutum mai kuɗi sai ya ce to bari yi amfani da kuɗi na in kwato wancan sarauta na kakana wannan al'ada ce ta duniya wannan sarki yake faɗa yace da a ce iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarakuna ne to da sai in ce eh Muhammadu yanzu ya yayi da'awar annabci ne dan ya bi wani yanke na kwato sarautan kakanninsa din nan da ya kubuce musu to amma tunda ba ba sarakuna bane ne iyayensa kaga kenan wannan ya gwada cewa ba wai ya fito ne saboda neman mulki a kanku ya tambaye shi ya ce hal tattahimunahu bil kazibi da kuna tuhumarsa da ƙarya a da can kuna tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙarya kafin ya da'awar annabci fa qultu la nace ba mu tuhumarsa da ƙarya mutum ne mai gaskiya kaga abu sufyan ya faɗi gaskiya game da halin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to fa za'amta Allah ka bani amsa cewa Muhammadu baya ƙarya faqad araftu annahu lam yakun li yada'i al-kadhiba ala Allah thumma yazhabu fa yakzibu ala Allah ni na sani abu ne wanda ba zai yiwu ba mutum ya tashi tun yana karami ba a san shi da ƙarya ba ya kima mutane ƙarya sannan rana daya ya kirkiro ƙarya ya jingina ma Allah duk wanda ya ce shi annabin Allah ne kaga yayi ma Allah ƙarya in ba annabin bane yace to wanda ya kiwa mutane mutane ƙarya ya za a yi wa Allah ƙarya ya sa'altuka na tambaye ka hal yaziduna am suna, karuwa suke ko raguwa fa amta kana riya cewa yazidu na karuwa suke wa kadhalika al-iman haka imani yake la يزال ila an يتم shi imani haske ne yake hitowa hasken nan ba ta komawa baya karuwa take karuwa take tana fadi ana ta kokarin a kashe amma ba za ta mutu ba yuriduna li yutfi'u nurallahi suna kokarin su bishe hasken Allah shi kuma Allah ya ki wa ya aballahu illa an yutimma nurahu wannan sarkin yana bayani shine mahallu shahid wanda ibn al-qayyim al ya dauko ya saka cikin zadul ma'ad dan ya nuna mana darasin yakin uhudu wato wannan labari da ya kawo na abu sufiyan maganar da ta auku tsakanin shi da sarkin rum kaga sarkin rum yana tabbatar ma abu sufiyan ko da shike kun ga kuna yaƙi da muhammadu kuna cin nasara akan shi wannan bai nuna cewa muhammadu ba annabin allah ba ne annabawan farko duk haka suke annabawa in sun tsaya yaƙi da mutane za a iya kada su za a iya cin nasara amma Karshen ake dubawa in ji sarkin yana gaya wa abu sufyan ƙarshen ake dubawa kaga abu sufyan zufa zai yanko mar ya san shi da sauran aiki duk da cewar yana ganin sun ci nasara a kan musulmai akan a wani lokaci to amma ya samu tabbacin babu shakka addinin musulunci shine addinin gaskiya da sonsa da kinsa sai addinin musulunci ya mallaki garin makka don haka bayan an gama zama da wannan sarki abu sufyan ya ce daga rabuwan mu kafin in dawo maka tunani na ya canza na tabbatar aikin banza muke yi fadan da muke yi da muhammadu fadar banza ce muna fada da shi a gida ga duniya ta wancan ta san shi yace sarkin duniya yana tsoronsa domin akwai riwayar da take cikin littafin al-musannaf kitabul magazi eh, hadisi na dubu tara da da da bakwai ishirin hudu bayan an gama ganawan sai ya ce fa’in kana mata kodo hakan to kai dattijo in abubuwan da ka faɗa min amsar da duk ka bani gaskiya ne yana kai abu sufyan fa innahu nabiyyun to na daya ina tabbatar maka annabin gaskiya ne in dai tambayoyin da na maka ka bani amsa ya tabbata gaskiya ne to annabin Allah ne na biyu wa sayamliku mawdi'a qadamayya hataini yau da gobe sai an kai lokacin da zai mallaki duniya har inda kafafuna suke dinnan yana gaya ma shi abu zubiya yana ganin duk duniya ba sarki mai karfi irin sarkin rum sai ga sarkin rum yana ce masa in gaskiya ka gaya min to annabin allah ne kuma komai dadewa zai mallaki duniya har inda nake din nan kasa abin mamaki inda yake din Constantinople yanzu kasar Turkiya ce kasar toki ai ina jin in baka ce 100% musulmai bane ka ce dai akalla 90 ko to kasar kasar turkiya ce don ainihin headquarter shi sarkin rum da yake magana ya ce manzo sai ya mallaki inda yake to annabi sallallahu alaihi ya riga ya mallaki wannan gurin kafin ma sahabbansa su gama abin nan duniyar gaba ɗaya ta dawo hannun musulmai ya zama to abin da yake faɗa masa ya tabbata gaskiya sai ya ce wa qad kuntu a'lamu annahu kharijin kuma in gaya maka gaskiya ni na san cewa ma zai fito yana gaya wa abu sufiyan ya ce masa ni na san annabi zai zo tuntuni na sani wannan shi yasa yake masa tambayoyin don ya tabbatar annabin ne da ya san zai zo ko a'a sai ce sai dai lam akun azunnu annahu fikum ban dai yi zaton zai hito ta wajen ku bane ni na yi zai hito ta wajen mu ne amma na san zai zo kuma na ji bayanin sifofi da sauransu falau anni alamu anni akhlusu ilaihi sai ce mu abu sufiya kuma in gaya maka da zan iya isa ga muhammadu din da zan iya isa latajashamtu liqa'ahu da na ɗauki duk wahalar da zan iya dauka komai wahala zan jure sai na ga na tafi gabansa wato Allah ya matsa bakin wannan sarki saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi nufin abu sufiyan ya samu shirya sai ya zama sarkin yana ma abu sufiyan wa'azi ne ko ka musulunta saboda sarkin yana ce masa da zan iya zan tafi gaban Muhammadu nan walau kuntu hu kuma da na kasance zan iya isa gaban shi ya ce wallahi inda hali zan ɗebi ruwa aiki na shine wanke kafafunsa in kowa yana da aikin da yake ma wannan to ni nawa kenan yana ga ma Abu Abu yana ce ashe haka yana ta mamaki yace wallahi inni la a'lamu annahu nabiyyun mursal wallahi na san annabi ne wanda za a aiko walakin akhafu ruma ala nafsi yace gaskiyar magana wannan mutumin annabin gaskiya ne abin da yasa ba zan bi annabin ku ba saboda ina tsoron rumawa ina tsoron su za su kashe ni da zarar na musulunta walau la zalika lattaba'tuhu in ba dan haka ba da na bi shi ah, wato wanda ke gwada maka cewa ya fifita son duniya akan lahira dan ya faɗa masa a fili yace walakin la astati wa an af'al ba zan iya ba ba zan iya tashi in je madina in musulunta gaban muhammad ba in fa'altu zahaba mulki don in na tafi na rasa mulki na wa qatalani rum kuma rumawa ba za su banni ba ko da madinan na tafi duk inda na shiga sai sun tabbata sun hallaka ni me yasa kake gani a yanzu idan kafirai suka tabbatar a wani babban gida akwai wata alamar wani zai musulunta to za a kashe shi duk wani babban gida ka yi la'akari da tarihin su da ɗabi'unsu da mu'amalar su duk wani kafiri da kaji ya mutu kwatsam babu shiri yana ta kokarin ya karba addini to wallahi kar kai mamaki addinin an tabbatar ya kusa ya karba ne shine aka ga to maimakon ya kunyata su bari a kashe shi wannan ɗabi'a su ce tun zamanin farko shine sakirum yake gaya masa in fa'altu zahaba mulki wa qatalani in inna musulunta to na daya na rasa mulki na sannan kuma duk inda na shiga mutanen rum sai sun bi ni sun kashe ni saboda na bata musu tarihi a ce daga gidan sarauta babban gidan sarauta an samu wanda ya musulunta wannan abin kunya ne wannan dalilin yasa bai yarda ya karba addinin musulunci ba kuma ba ma wai shi ba duka sarakunan nan sarakunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika musu wasikan nan babu wani wanda ya karbi addinin musulunci daga cikinsu illa dai waɗanda suka kyautata martani ga manzon Allah akwai labarai da ake nuna cewa an samu sarki guda ɗaya wanda ya karbi addini cikin waɗannan sarakuna ala kulli halin manzon Allah ya katse musu hanzari kuma ibn al-qayyim ya kawo wannan magana ne don ya gwada maka cewa dan kaji an ce an ci nasarar yaƙi a kan annabin Allah ba abin mamaki ba ne saboda wannan tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya yi ba wai ya faro ne daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba na za mu takaita domin mun ce darussan da suke tattare da yaƙin uhudun nan sun kai guda arba'in ala kulli halin waɗannan sun wadatar Allah ya sa a cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakurai da suka auku akwai mai tambaya da yake cewa akwai wani hadisi na sayyiduna ali yana son ya san ingancinsa an karbo daga anas bin malik wata rana muna zaune wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyiduna ali ya zo yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam game da kwakwalwarsa cewa baya gane duk abin da ya karanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi addu'ar da zai rika yi a daren juma'a to shi mai tambayan ma wai tambaya yake wace addu'a kenan oh, to ya idan hadisin ya inganta ba zan koyar da hadisin ba saboda hadisin karya ne hadisin bai inganta ba in ka duba alfawa'idul majmu'a na al'imamu shaukari wanda ya takharijin hadisi wato ana kiransa addu'an hadda nafilar da ake yi saboda wai mutum ya samu karfin ilimi wannan karya ce wannan addu'a bata inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da yasa muke cewa karya saboda ya zamanto kage ga sahabin annabi muhammad ya zamanto a dalilin hadisin an samu na ƙasa game da darajar sayyiduna ali sayyiduna ali mutum ne mai kaifin ilimi da basira a ce wai ya zo gaban annabi yana kukan kwakwalwarsa ta toshe baya iya rike abu sai manzon Allah ya bashi addu'a kaga wannan kamar aibanta sayyiduna ali ake ba ɗaukata shi ba wannan kuma yana cewa mutum zai iya yin hasbunallahu wa ni'mal wakil a lokacin da barayi suka shiga gidansa kuma shi alhali ba shi a gida wato yana wani gari daban a kwarai da gaske ai kamar da muka yi bayani hasbunallahu wa ni'mal wakil ana yin sa a matsayin addu'a ana yin sa a matsayin tawakkali mutum ya yi shi a kowane yanayi ya samu kansa na damuwa ko bakin ciki ko kuma wani hali na za a cuce shi wato wannan kuma ya ce ah, shin gaskiya ne ana iya ziyartar duniyar wata bai eh, kware kuwa Allah bai ce ba a iyawa ba shi dai abin da Allah ya ce ba za a iya ba shine in ba izininsa ya ma'ashar aljin wal insi in istata'tum an tanfuzu min akbari samawati wal ardi Allah ya faɗa mana kaga Allah ya faɗa mana cewa yana kiran mutane da aljanu in istata'tum an tanfudu min aqbari samawati wal ardi fanfudu in za ku iya ratsa sassan sammai da ƙasa ku gwada ratsawa ku gani amma ƙarshen magana ya ce la tanfuduna illa bi sultan ba ku iya ratsa sassan duniya ko cikin ruwa ko kan tudu ko samaniya sai da izinin Allah sai da ikon Allah ashe kenan abinda Allah ya nuna ba zai yiwu ba shine zuwa wurin ba izininsa amma idan akwai izininsa za a je a inda Allah bai yarda je ba bai yi izinin ba ba a iya zuwa ba an taɓa zuwa kan rana to ka gani Allah bai yi izini ba inda Allah ya yi izini shine za a je don haka dan an ce ana zuwa kan wata wannan ba abin mamaki bane wannan kuma ya ce an yanka mani sadaki na biya amma jama'a ba su shaida ba kuma babu siga zan iya saduwa da matata a shi ta zama matanka har ma da kake cewa matata ba matanka ba ce karuwa ne ko karuwa ita ce za ka biya sadaki ka yi lalata da ita ko ko akwai bambanci eh, ka ba ta kuɗi sai lalata saboda ka ita karuwa ba ta bukatar shaida babu bukatar siga amma matar aure tana bukatar siga tana bukatar shaida jama'a duniya su san matar wane ya kamata mu bambanta aure da zaman karuwanci ya kamata mu san muhimmancin uh, siga kamar da ne magana in ka duba almugni uh, mujallar na tara shafin 264 zaka gani wannan kuma yana cewa nawa ne nisabin zakka na wannan shekara kuma kashi nawa ake bayarwa zakkan dukiya ana ba da kashi ɗaya ne cikin ah, cikin arba'in wato shine 2.5 eh, naira 459,649 ina ga shine nisabi wannan ya ce menene halalcin amfani da maganin da ke ƙara ni'imar saduwa wato ta jima'i tsakanin ma'aura wanda ake zuwa da shi daga saudiya da sauran ƙasashe wato ina halalcin amfani da maganin ƙara sha'awar jima'i tsakanin ma'aura babu shakka halal ne amma akan sharuɗa na ɗaya baya cutarwa baya cutar da kai da ka sha din kuma ba zai cutar da ita iyalin naka ba sannan na biyu sanin yarda da amincewar abokin zamanka ita iyalin ko kuma mijinta ya yarda ko bai yarda ba Allah ya sa mun gane domin shi jima'i wato Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi halittar dan adam kamar yunwa ne kowa da irin kimar da yake bukata misali yanzu yunwar da nake ji in ka bani tuwo kaɗan zai wadace ni wata yunwar kuwa dole sai ka haɗa min da kunu na ɗan sha sannan in na buɗe cikin sai a kawo tuwon sai in sa to ita ma sha'awa haka nan take akwai lokacin da mutum sha'awarsa kaɗan ne akwai lokacin da mutum sha'awarsa da yawa ita kanta matar haka ita shi ma mijin haka to idan ya zama ita ba ta da sha'awar sai ya sha magani sai ya azabtar da ita don haka akwai buƙatar a samu yarda tsakanin juna da kuma amincewa a tsakanin juna waɗannan su ne sannan maganin na uku malamai suna cewa ya kasance asalinsa ba haram ba ne ba ɗebo kashin aladu ko kuma jinin biri ko wani abu an dunkula aka yi maganin da shi ba ka duba al'ada bu shar'iyya na ibnu muflih mujallar na biyu shafin 370 sai wannan kuma yana cewa a cikin kalmomin nan guda uku wanne ne ya fi dacewa a yi amfani da shi na ɗaya tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam na uku tsira da amincin Allah sun tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan su gaskiya ne tsira da amincin Allah sun tabbata ga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzon Allah sannan tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan kana nufin kuskure ne a yi amfani da lafuzza guda ukun sai mu ce e mafi dacewa gare ka shine ka ce tsira da amincin Allah su tabbata ba sun tabbata ba domin idan ka ce sun tabbata ba salati kake wa manzon Allah ba labari kake gaya wa mutane misali in na ce tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi kowa ya ji ni ya san ina ma annabi addu'a ina neman masa tsiran Allah da amincin Allah amma in nace tsira da amincin Allah sun tabbata ga annabi ina gaya muku labari ne da dama ko riga kun sani so riga sun tabbata saboda haka ba ni da ladan salati ga manzon Allah eh, don haka kuskure ne ka ce sun tabbata dama dama ka ce su ƙara tabbata wanda ma eh, wanda ke faɗin haka yana faɗa ne wanda babu ba hujja akai saboda asali salati addu'a ce wannan ne abin da akasarin malaman sunna suka ce salati ma'ananta addu'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gare mu mutane ka duba a sharhul mumti na ibn al-usaymin mujallal na uku shafin 161 mu a gare mu salati addu'a ne tunda salati addu'a ne kenan addu'a ya kamata ka yi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata addu'a kenan kake yi amma an kace su ƙara tabbata addu'a ne amma kamar kana ma shakka anya ma kuwa ba su ma gama tabbatan ba to idan ruwanka da sun tabbata ko ba su gama ba kai dai kai addu'a tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace menene hukuncin salatu tasbih salatu tasbih sallah ce da ta samu muhawara kwarai tsakanin malamai a tsawon tarihi wasu suna inganta ta wasu suna raunata ta amma ina tabbatar muku akasarin malaman hadisi suna inganta hadisin salatu tasbih galibin malaman hadisi al-imam abu dawud ya inganta hadisin al'imamu muslim al-imam al-hakim al-imam zahabi al-imam nawawi ibn salahi ibn minda al-imam al-ajuri al-khatib al-baghdadi sam'ani muhammad nasiruddin al-albani waɗannan duk inganta hadisin saboda haka cewar hadisin salatu tasbihi ya inganta ba malami guda ne ya faɗa ba ba albani ne kadai ba kafin haihuwar albani manyan malaman hadisi sun ce salatu tasbihi ta inganta amma kuma an samu waɗanda suka ce bata inganta ba saboda haka don ka ɗauka bata ingantan ba ba abin laifi ba ne tunda akwai waɗanda suke ganin ba bata ingantan ba abin da ke zama kuskure shine duk matsalar da ya zama to an samu jayayya tsakanin fahimtar malaman sunna sashi guda ya kushe ma sashi guda ko ya kai ga batanci gare shi wannan shine haramu. wanda ya rike ta sai kai masa fatan Allah ya sa ya samu lada kokarin raya sunnar manzon Allah wanda ya gaba ta inganta ba to sai kai kai masa fata Allah ya sa wannan fahimta ta sa ita ce daidai wannan kuma yana cewa ko akwai wata nafila ta musamman da ake yi a ranar juma'a ta karshen watan ramadan babu shakka akwai wannan sallar nafila din amma kuma ita ma ba gaskiya ba ce cewa ake idan baka samu damar yin wata sallah ba a tsawon rayuwarka akwai wasu salloli da suka wuce ka baka samu damar yin su ba to juma'ar karshe ta wata ramadan ka tashi kai nafilfilu wasu nafila raka hudu akwai yanda ake yi ba amfanin faɗawa jama'a tun da hadisin ƙarya ne idan ka yi wai Allah zai gafarta maka kaga kenan kamar ana nuna wa mutane ku daina sallah sai azumi ya zo ƙarshe juma'ar ƙarshe sai ku je ku yi nafila raka'a hudu shikenan Allah ya gafarta muku tazzunubanku ka duba alfawaid majmu'a na al-imam shaukani mujallal nabi shafi na 54 da fatawa lajina mujallal na 8 shafi 167 da fatawa ibn al-usaymin yana mujallal na 12 shafi 227 يا كما تمسيح حق اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم